Zakariya Sura takwas Ubangiji ya yi alkawari zai albarkaci Urushalima Maganar Ubangiji Maɗaukaki ta sake zuwa gare ni, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ina kishin Sihiyona ƙwarai, ina kuma cike da kishi dominta, ga abin da Ubangiji ya ce, Zan koma Sihiyona in zauna a Urushalima. Sa'an nan za a kira Urushalima Birnin Gaskiya, a kuma kira dutsen Ubangiji Maɗaukaki Dutse Mai Tsarki, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Tsofaffi maza da mata za su sake zauna a titunan Urushalima, kowanne da sanda a hannu saboda tsufa, titunan birnin za su cika da samari da ’yan mata suna wasa, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Mai yiwuwa ya zama da mamaki ga raguwar wannan mutanen da suke nan a lokacin, amma zai zama abin mamaki gare ni ne, in ji Ubangiji Maɗaukaki, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Zan ceci mutanena daga ƙasashen gabas da yamma, zan komo da su su zauna a Urushalima. za su zama mutanena, ni kuwa zan zama amintaccen Allahnsu mai adalci, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ku da yanzu kuke jin maganan nan da annabawa suka faɗi, waɗanda suke a nan lokacin da aka kafa harsashin haikalin Ubangiji Maɗaukaki, bari hannuwanku su zama da ƙarfi don a gama gina haikalin. Kafin wannan lokaci, babu albashi domin mutum ko dabba, ba wanda yake iya sakewa ya yi hidimominsa saboda maƙiya, domin na sa kowa ya zama maƙiyi maƙwabcinsa, amma yanzu ba zan yi da waɗanda raguwar mutane yadda na yi da na da ba, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Iri zai yi girma da kyau, kuringa za tă ba da ’ya'yanta, ƙasa za tă ba da hatsi, sama kuma za tă ba da raɓa, zan ba da duk waɗannan abubuwa su zama gado. ga raguwar mutanena, kamar yadda kuka zama abin la'ana a ƙasashe, ya Yahuda da Isra'ila, haka zan cece ku, za ku kuma zama albarka. Kada ku ji tsoro, sai dai ku bar hannuwanku su zama da ƙarfi, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Kamar dai yadda na yi niyyar kawo muku bala'i in kuma ƙi jin tausayi sa'ad da kakanninku suka ba ni haushi, in ji Ubangiji Maɗaukaki, kada ku ji tsoro, saboda a yanzu na yi niyya in sake yi wa Urushalima. da Yahuda abu mai kyau, abubuwan da za ku yi ke nan, ku gaya wa juna gaskiya, ku kuma dinga yin shari'ar gaskiya a ɗakunanku na shari'arku, kada ku ƙulla wa maƙwabtanku mugunta, kuma kada ku so yin rantsuwa ta ƙarya, ina ƙyamar waɗannan duka, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Maganar Ubangiji Maɗaukaki ta sake zuwa wurina, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Azumin wata na hudu, da na wata biyar, da na watan bakwai, da na watan goma za su zama lokutan farin ciki, da murna, da kuma bukukuwa na murna, ga Yahuda, saboda haka sai ku ƙaunaci gaskiya da salama. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Mutane da yawa da kuma mazaunan birane da yawa har yanzu za su zo, mazaunan wani birni za su je wurin mazaunan wani birni su ce, Bari mu je nan da nan, mu roƙi Ubangiji mu kuma nemi Ubangiji Maɗaukaki, ni kaina zan je, mutane da yawa kuma da al'ummai masu ƙarfi. za su zo Urushalima su nemi Ubangiji Maɗaukaki, su kuma roƙe shi, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, A kwanakin nan, mutane goma daga kabilu da al'ummai za su riƙe rigar mutumin Yahuda guda su ce, Bari mu tafi tare da kai, domin mun ji cewa Allah yana tare da ku.